yanzu kuma lokaci ne na mu na gaba. Rayuwata Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwata ya mai da hankali ne kan wani yanayi da rayuwar isa ko kuma karya da ke ci gaba da zama ruwan dare a tsakanin matasan wannan zamani. Mata da dama sun gwammaci jinkirin aure maimakon auren marar abin hannu. duk da cewar a zahiri ba fito sun faɗi wannan aƙida tasu ba amma dai bisa sharɗan auren da suke gindayawa hakan ne ga dai muryar matashiya su Bashir da ke da burin auren mai abin hannu akan me zaki auri mutumin da to shi kenan, kin taso a gidanku kuna lallaba rayuwa kuna wahalar rayuwa Ƙarshen zancen da so ke ki aure inda hankalinki zai kwanta shi aure kwanciyar hankali to duk lokacin da kika auri wanda bai da sana'a kirki da zai iya ke ko ba addini cewa aka ba eh, ka auri mai addini sannan ko ba a ce ka auri jobless ba ba a ce ka auri ji ma zaune ba so dole kina son ki auri mutumin da zai kula da ke zai kula da ƴaƴanki ki kaddara ba a ce sai ya kula da ƴan uwanki ko wani abu da ya shafi Dama ta koma gare ku masu saurare, bari mu soma da jin ra'ayin malama ta farko. mai magana malama ramatu isa kaman ba ta masu kira da saurare na rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya ko ne Allah ya ce tashi in tanye ka mata masu ma'aikata ko 'yan mata haka sai ka ga suna jira has Allah ya kawo musu mai kuɗi tun ana zuwa neman su aure tun ana zuwa har su rasa ko kare mai zuwa inda suke su koma cizon yatsa daga baya gaskiya bai kamata wannan abin da jikokinmu da ɗiyanmu suke yi ba mace an hito ana son ta ta je ta yi armi arziki na Allah ne ba kuma da aka haifa da arziki cikin duniya tana iya ta armi mai arziki ba ta sati tare da shi ba arzikin shi ya watse kenan yan arzikin shi ya watse ta tarin mai arziki kenan ba ta zama gare shi amma mace ta yi kokari wanda ka san ta taso shi inda ya yi musulmi ne mai jin tsoron Allah su ta su yi armi bai kamata ba ya ta uwar ta girma ta ya zama tare da uwa. Iya ta mai magana baban Fatima Garnas Koganga. To dangane da matan daga gurin su su aure maza masu kuɗi ganin sai ce a basu da ma da hankali za a ce. Saboda kirkitin na gidan kuma ba kuɗin sannan kuma shi masu kuɗin mutum na a duniya. Kaga talaka sauran jaye masu kuɗi yawa ga al'umma. To an ce sai ki mai kuɗi da yau sai mai kuɗin zaki aura. Ke dai ke gurin Allah baki miji na gari wanda ke kare miki na nura ke da ta sauran yau da kullum amma kina auren mai kuɗin ma ya ta baki wahalar da baki zato ba don haka ina kira mata su rage dogon guri su roki Allah ba su mazan da ya dace wanda ya karɓi kan wannan nura su wasu masu kuɗi wani. Sunan albasari Abu a fana Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya aure ne na kuɗi tabbas 'yan mata da kuma wasu daga cikin samari din tabbas suna iya yin wannan aure din. Amma kuma gaskiya wani lokaci za ki ga cewa kin aure mai kuɗi musamman ma yara ƙanana haka kamar 'yan mata kenan waɗanda suka kwallafa su lalle sai mutum mai kuɗi ko kuma sai miji mai mota. Yanayin yadda dai za ga cewa idan har aka yi wannan aure din wallahi to ka bashi wata uku zuwa hudu. An rika samun matsala kenan. kullum za ga cewa ana ta kai ruwa rana yanayin yadda baya ba ta kwanciyar hankali baya biyan ta wasu haƙoƙinta da sauransu domin kuɗin ta hango fatan mu da Allah ya azurta mu da wadatar zuci ba wai wadata wadda za mu ganta ta riga ba fatan mu kuma Allah ya sa 'yan matan mu su rika ganewa su gane cewa rufin asiri shine rayuwa ba wai watan kuɗi haka da sauransu ba a maudu'i na biyu shirin rayuwa ta yaya da zango ne a sabon gida da ke jihar Legas da ke Najeriya gidan da ke dauke da tarin mabarata waɗanda ke da naƙasa daban-daban tare da yin duba a kan yadda 'ya'yansu mata suka dukufa wajen neman na kansu saɓanin bara da suka gada a wurin iyayensu daga ciki har da matashiyar na da ta shahara a tallata hajarta a kafafen sada zumunta ta zamani musamman tiktok mai suna khadija lagos market kun ji mu da matashiyar so da ƙananan shekaru na na fara yin kasuwanci kasuwanci da na fara yi a nan kuma shine lalle na sha ɗora lalle a kan tire in shiga cikin kasuwanni daban-daban ba ruwa na wai kunya ko wani wai ko wani abu ni ba ruwa na ni da in dai zan je in samu abin da zan zo rufa wa kaina asiri ba ruwa na da wata kunya ko yaya kuka kalli wannan lamari malama ta gaba gabatar mana da kanki tare da bayyana ra'ayinki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masha Allah gaskiya muna matuƙar farin ciki da yadda 'ya'yan mabarata suka rungumi sana'a suka watsar da harkan bara gaskiya sun yi kansu makuta kuma ce sun kama madafa don gaskiya harkan baran nan ba daɗi gaskiya kana wuce aka ga yara tare da iyayensu wasu ma ba 'ya'yansu ba gaskiya hakan din yana da sai mu ce allah ubangiji ya dafa musu akan sana'o'insu allah kuma ya sa sauran wasu bangarori su ma su dage su yi zuciya haka su kama sana'o'i mai magana ramatu daga lagos ɗiyan mabarata gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah gaskiya an ci gaba tunda su wannan yara da suka taso sun ga iyayensu abin da suke amma suka yi buris suka shiga sabgarsu suka shiga sana'arsu ta hada-hadar neman kuɗin su haɗa nan nan su samu su a hudda a'i daga karan wannan duman sarakuwa to alhamdulillah mun gode wa Allah shawarar da zan ba su ni dai tsakanina da su su ci gaba su ci gaba da jajircewa su nemi na kansu kar su tsaya cewa wannan iyaye mu suna bara mu matsa mu je mu gwamnati ta kama musu a maudu'i na ƙarshe shirin ya mai da hankali ne a kan ranar 12 ga watan Yuni da ke a matsayin ranar da gwamnatin Najeriya ta ware domin gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya. Sai dai a ɓangaren mata kokawa suka yi na rashin basu cikakkiyar dama wajen ba da gudunmawa na ciyar da ƙasar gaba. Kun ji mu da matar aure Khadija Usman. Mata suka karɓi man demokuraɗiyya. Ai dai mata su yanzu babu wani abu da suke fama a Najeriya in ban da wahala. Wahala kawai aka bar mata da ita wallahi ba a bar mata da komai ba sai wuya. Mu babu wani roman demokuraɗiyya kira da muka kwarba sai wahala kawai gaskiya ni dai ina kira ga mazaje su taimaka su ba wa mata dama su ba wa matansu dama su gwada su gani in allah ya yadda mace ta gwada ita ma ta gani allah ya ba ta sa'a ya ba ta nasara ta yi iya bakin ƙoƙarinta a najeriya yadda ƙasa ga baki ɗaya ta lalace mai ra'ayi na gaba muna tare Assalamu alaikum hirar rayuwa ta da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar mamba na ra'ayin masu sare baki na akan ranar demokradiyya e eh, alamis kenan eh, ranar demokradiyya tare da Najeriya to demokradiyya kan wasu harin sai dai su ci ta ba san yanda take ba wani ma bai san ko mina na demokradiyya ba to amma dai gaskiya demokradiyya Najeriya ta taya a hankali saboda mutane su a samun yancin su faɗi albarkacin bakin sabanin mu Nijar yau in dan jarida ya faɗi albarkacin albarkacin baki na yau ha ganin jandarmomi ko sozawa ko garda ko folisai sun zo sun diran mai sun tai da shi cikin iyali ne to amma najeriya kowa yana hada albarkacin baki ne gwargwadon hali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu filin rayuwa mai magana Asuman Gata Abali Filingi cikin jamhuriyar Nijar ina muku fata alheri yan rufi. Shugabanci na mata kamar suna ganin ba a ba su mukammai game da haraka ta wajen misali ko siyasa haka ko dai wani shugabanci to lalle bisa ga halin yanzu sai in gama matan kamar suna sun yi maza adalci in sun sami shugabanci mata mafi yawanci su kamar ba su da ƙarfin zuciya kamar yadda maza suke da ƙarfin zuciya to shi ga sa wani bi saboda raunin su ga sa wani mukani ba a iya ba su shi amma kamar a yi adalci a yi gaskiya sai in ga bisa ga yanzu halin yanzu mata sun yi maza adalci bisa ga mata sun yi maza amma matsala gudana su kai kamar ba su da ƙarhin zuciya da su suka iya su akwai abubuwan da sun kai ƙarhin su wanda ba su iya yi wanda dole sai namiji na ga iya shi to ina muku fata alheri hile rayuwa Mai saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana sai wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International a Rafai da ku masu saurare Aisha Shehu Kabara na gabatar nake mana fatan alkhairi. don gashi da Aisha